A yayin da aka fara makon rigakafin cututtuka a Najeriya daga yau Juma'an nan, a jihar Naija gobe Asabar ne za a fara aikin ba da rigakafin cutar shan inna karo na uku a cikin wannan shekara. Jami'an kiwon lafiya a jihar sun ce sun kammala duk wasu shirye-shirye da suka wajaba na tabbatar da an gudanar da aikin rigakafin cutar ta shan inna cikin nasara. Dr. Yabagi Aliyu shine daraktan kula da sashen rigakafin cutar shan inna Katsina a jihar Niger. Eh, na farko mun yi abin da ake kira eh, microplan. plan eh, yawan mutane da za mu amfani da su magunguna da za mu amfani da su da kuma shirya ranakun training kuma mun riga mun dazin horar da wanda za su aiki mun riga mun horar da su kuma yanzu mun karbi maganin da za a yaki da su shi ne za mu ba da alluran rigakafin na shan inna ba yara kasa da shekara biyar wannan ya zo daidai lokacin da a najeriya yau aka fara makon rigakafin cututtukan yara yana da alaka da naku da na ƙasa gaba ɗaya kuku naku daban ne na polio ne kawai a wannan na wanda muka saba yi na polio ne wanda muka saba muke kiran national muke kiran immunization plus days yanzu wannan yawo za ku bi kamar da kuka saba ko kuwa asibitoci za a je a same ku a karbi magunguna a wannan wanda za mu yi eh, gobe ne wanda muka saba bin gidaje mu ba da digo biyu na maganin eh, ciwon shan inna za mu bi gida-gida yadda muka saba bi mu kuma mu bi tituna eh, titi da sauransu da kasuwanni da sauransu da makarantu. A halin da ake ciki dai jami'an kiwon lafiya a jihar na ci gaba da neman goyon bayan iyaye kan rigakafin. Alhaji Babaduku jami'in huɗa da jama'a ne a sashen rigakafin na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. To abin da muke so da yadda suke ba mu goyon baya kowane lokaci. Ni mutanenmu sun bi gidajensu su ba da yara a diga masu eh, allura polio din nan don shi matsayi abin da ya kamata mu yi kenan don irin cutuka na gurgudin nan da muke samu ko guraye din nan ba mu so mu same su kuma so muna so iyaye da tuntamake mu a yi ma yara allurai din nan ya zo gidajen su ne kaman ba ku da wani fargaba game da sha'anin tsaro ga ma'aikatan a ba matsala ba matsala kwanaki hudu ne dai za a share ana aikin rigakafin cutar shan innan daga ranar asabar din nan Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya